assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, kamar yadda mala ya gabatar ah, za mu tattauna insha Allahu akan abin da ya shafi sallar juma'a ah, sallar juma'a ibada ce mai muhimmanci a cikin musulunci ita ce idi na mako ga musulmai asalin wajabtinta yana komawa ne zuwa ga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون wannan sura waɗannan ayoyi guda biyu su ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar a cikin sautin juma'a karshen ta waɗanda suke bayani akan wajabcin sallar juma'a da farancinta Allah ya ce ya ku wanda kuka imani idan aka kira sallar aka kiraye ku zuwa ga sallar juma'a to ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah ita sallah din kenan mm-hmm. sannan ku bar kasuwanci ma'ana ku bar duk harkokin rayuwa a je a yi sallah mm. idan an yi da sallar babu laifi mutum ya koma ya ci gaba da harkokin da ya saba na aikin gwamnati ko sana'a ko kasuwa ko wata harka da yake yin ta ko yake rayuwa a kanta wannan shine asalin dalili game da farlancin sallar juma'a a farkon musulunci bayan hijira shekara ta farko aka fara yin wannan ibada wacce har yau musulunci bai gushi ba yana amfani da ta matsayin hanya ta tara jama'a da yi musu wa'azi da yin sallah da saduwa da juna dukkanin mako malamai sun tattauna akan wato falalarta da darajojinta hadisai da dama sun zo da nuni zuwa ga falalar juma'a da falalar yin sauri zuwa gare ta da falalar sallah kamar yadda kuma wasu nasoshi suka zo waɗanda suka yi tsoratarwa game da wasa da sallar juma'a da kuma wato ƙin zuwanta kamar al'imamu ibn khuzaima da al'imamu ibn maja ma ya ruwaito haka al'imamu abu abdullahi da hakimin nai saburi mm. waɗanda malamai sun ruwaito wata riwaya wanda shekul albani ya hassana ta cewa wanda duk ya bar juma'a sau uku a jere to Allah zai bane zuciyarsa akwai irin wannan riwaya wadda liman Muslim ya da ita shahararriya ce fada manzo Allah su alaihi salama a cikin hadisi cewa ah, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'a nabi ya ce yana jan kunnen mutane masu wasa da sallan juma'a su daina ko kuma Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya dame zukatansu akwai tattauna da malamai ma suka yi akan cewa barin sallar juma'ar sau uku ba wai ma fa sai a jere ba Hmm. Eh, wasu suna ganin ko da yaya ne mutum ya bar sallar juma'a sau uku ko da ba a jere ba ne to akwai matsala ah, ta cewa zuciya shi za ta makanta duk da yake wannan ah, magana ce mai rauni ba ita ce asalin magana tabbatacciya ba hmm. domin kamar yadda fassara wasu sahabbai suka nuna kamar ibnu abbasin da galibin ah, ɗalibin makarantar shi su mujahidu da makamantansu sun fassara da cewa sai in ajere ne kamar yadda malamai suka kawo irin su imamu ibn al-munzir ya kawo wannan magana a cikin littafin sa al-ijma haka al-hafiz ibn hajar ya kwararo maganganun kala daban-daban a cikin littafin sa na fathul bari inda yake magana akan sallar juma'a haka al-imam nawawi a cikin littafin sa wato majmu'u sharhul muharrab da kuma littafin sharhu sai muslim akwai wani hadisi wanda al-imamu abu dauda ya fitar inda yake akwai maganganu game da ingancin sa da sabanin da malamai suka samu al-imamu ibn hibbana da shi da limamul hakim sun inganta shi haka zahabi ya tafi akan irin wannan ingantawa hmm. amma shekul albani allah ya gafarta musu gaba daya shi a wannan zamani nan kusa ya karkata zuwa ga raunin hadisi hmm. wanda manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya bar juma'a da gangan to ya sadaka da dinari ko kuma rabin dinari hmm. wanda dinari a yanzu kusan kimar sa bata ga naira dubu hamsin dinari guda daya kaga ba kuɗi ne wanda yake kankani eh, ba ga talaka wannan hadisi al-imamu uh, abu dawud ya fitar da shi aslan hmm. da al-imamu nasa'i da shi kan shi ibn hibana din da hakim da amma akwai maganganu a kansa wanda alal akalli da yana nuni zuwa ga wato nauyin abin da kuma yadda shari'a take daukar shi da muhimmanci a takeice sallar juma'a ibada ce ta faralci wanda kuma ta wajaba akan dukkan baligi daga cikin musulmai maza waɗanda sallar jan'i ta kama su in banda masu uzuri kamar matan aure da sauran mata da suke gidaje da kuma matafiya da marasa lafiya da sauran waɗanda suke da uzurori karɓaɓɓu a shari'ance su ne kawai ta faɗa a kansu sai kuma malamai suna lissafawa da mutanen karkara waɗanda yawan su bai kai su juma'a ba amma su kansu waɗannan ana kwaɗitar da su akan su tafi inda akwai ta Eh, kusa da su mafi kusa su je su hmm. domin a cikin hadisan da manzo Allah ya yi tsoratarwa don can akwai hadisin da yake bayani akan cewa ya za a yi ɗayan ku ya fita da raƙuman shi ko dabbobin shi ya koma gefen gari wai shi yana kiwo ba zai sallar juma'a ba ga kamar ishara zuwa ga mutanen ƙauyuka hmm. makiyaya da manoma waɗanda suke kusa da garuruwa ba daidai bane su bar sallar juma'a saboda su ba su da yawa wannan kenan kamar yadda muka sani duka sallar juma'a tana ana yin ta ne a ranar juma'a wadda rana ce da Allah subhanahu ta'ala ya baiwa musulmai a matsayin falala hadisi sun tabbatar da cewa yahud da nasara duka sun nemi wannan rana ba su samu ba mm. Allah subhanahu ta'ala ya ba musulmai al'umma wannan annabi namu Allah ya kara mishi aminci da yarda Allah ya ce mana ita matsayin falala da ƙari gare mu mm. kuma akwai akwai falalarta wadda take faruwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari a cikin hadisan shi ingantattu al-Imam Abu Dawud ya fitar da wasu rawayi daga ciki haka al-Imam Ahmad cewa a ranar al-Qiyama haka Imam Tabarani ranar al-Qiyama za a bauko wata rana da ake cin kasuwa ta musamman wanda wannan kasuwa masu sallar juma'a ne suke cin ta shine ma'anar cewa walahum fiha ma yasha lahum fiha ma yasha'una waladaina mazid cewa al-sifara Allah waladaina mazid mm. wannan mazid din shine wata kasuwa ce wanda Allah subhanahu wataala duk mako zai bayyana ga bayin shi wanda suke cikin nima aljanna Allah ka sanya mu a kuma kuma masu zuwa juma'a kuma duk wanda ke zuwa juma'ar gwargwadon kusancinsa da liman gwargwadon kusancinsa da Allah subhanahu wataala a wannan gwargwadon nesa da yake yi da zuwa da yake a makare gwargwadon nisa da makarar da zai a wannan taron da ka falala tana bayuwa ne zuwa ga makusanta ga liman kamar yadda kuma hadisin bukhari da muslim yake nuni zuwa ga falalar wanda ya zo a lokaci na farko kamar ya yi sadaka da raƙumi a lokaci na biyu kamar ya sadaka da saniya haka dai haka dai har zuwa wanda zai zama a lokaci na ƙarshe kamar ya sadaka da kwai sai kuma saura waɗanda ba su da wani maki na na falala su ne masu zuwa bayan an fara huɗu ba waɗannan su ba su samun wata falala illa dai kawai sun sauke faralin da ke kansu na sallar juma'a da to a dangane da wannan matsala ta ta zuwa sallar juma'a akwai mutane da dama da a yanzu za mu lura cewa juma'a takan kubuce musu saboda suna ganin suna yin wasu ayyuka ne wai waɗanda a rayuwarsu ko sana'arsu ta hukunta musu haka babu shakka wannan kuskure ne babba kamar a kamar yadda zaka ga a wasu birane ko wasu wurare jami'an tsaro waɗanda suke kula da manyan 'yan siyasa ko masu rike da mukamai sukan je ma juma'a amma ba sa yin sallah sai su buge da gadin wasu babu shaka wannan kuskure idan ma har za a karbi wanda yake gadin wasu to malamai suna ganin gara a ce yana gadin duka al'umma ne masu yi ribaɗi yawwa amma kawai kana gadin wani kwaya ɗaya mutum hmm. kai ka wa Allah da ya ce ka ba karamin asara bane wannan bayan gashi ka halarcin da ake juma'a hmm. haka har yan agaji ya kamata su san cewa ba daidai bane ya gaji jikin yin sallah suna tsantsaye sai su raba aikin wasu su sallar wasu su jira domin haka yake a ka'idar sallar tsoro hmm. wannan ma idan ya zama yanayin akwai tsoron hmm. kuma a yawan masallaci da ake da su a yanzu dan agaji suna iya sayo kansu tsari wasu je su sallah a wani masallaci hmm. sai zo su gadi a wani masallaci wanda suka yi sallah a can su gadi ana wanda suka yi gadi a nan su sallah a can amma ba daidai bane su ki yin sallah sai daga baya su suna yin azhar kuma kamar shi ba daidai bane wannan domin asalin abin da Allah ya kawo su duniya ce shine wannan ibada ba za da mutane ba tukuna wannan wani secondary wato wani aiki ne na biyu hmm. aiki na gaba na farko gare su shine wancan wani abin mamaki shine akwai su manzaro da wasu malamai suka yi waɗanda a cikin malikiya suke har aka yi ta kyararsu a kai shine cewa halasta ma ango wanda ya aure kai ya je sallar juma'a har da sauran salolin jam'i ma wai mako guda saboda hadisin da bukhari da muslim suka rubuta cewa manzo Allah sallallahu ya ce wanda ya aure ya zauna a goma ta shi kwana bakwai to wannan yana da alaka ne da yanayin al'adun mu mamu dan su larabawa sukan yi aure ba tare da an irin yadda mu ake samartaka ba da an gamu miji da mata kawai abu na gaba sai aure wani ba a kaiwa kwana guda mm. to kaga yana da bukatar su zauna da shi da ita su fahimci juna su gane halayensu to kaga wannan bai yi kama da irin yadda mu sai a yi watanni shida wani a shekaru ma shekaru shida ma ana soyayya da ake cewa ko ana zawarci sannan ake aure ba a riga an gama fahimtar juna amma wuce abin da za ki da suna fahimtar juna to idan muka lura da haka layi don ka samu na bismillah to alhamdulillah to shine sai suka ce a bisa wannan fahimtar mm. idan mutum ya aure sai ya zauna tare da matar shi kwana bakwai baya fita ko ina to suna ganin har ko juma idan ta ratsa haka babu laifi mm. wannan magana ce gaskiya wanda take akan kuskure mm. eh, ba daidai ne wajibi ne mutum in ya aure ya ci gaba da fita sallah ko da daddare ne za a kawo mishi amarya to ana sa ran a gaishe a sallah asuba da layi wanda ita ce sallah ta gaba mm. eh, matukar ana lami lafiya da rai da lafiya to ana sa ran a gaishe a sallah ah, babu wannan uzurin mm. kuma mu amma irin al'adar mu nan ba bukatar sai ka sake zama wai diman da'iman kana zaune ga kwankwaso kwankwaso kuna ta fahimta juna ko kuna ta labari <laughs> wai kuna faɗa wa juna tsarin rayuwarku na kwana bakwai a irin al'adunmu da muke gudana a kai wataƙila wannan ya fi kama da al'adun ah, wasu al'umma wanda ba mu ba wallahu alam ah, haka ah, za ka ga daga cikin da suke jawo mutane yawancin wasa da sallar juma'a akwai kamar a irin zamani na yanzu kallon wasanni mm. irin wannan wasanni musamman na kwallon kafa wadda take jan hankalin mafi yawan matasa a kasashen mu idan ta ratso ana sallar juma'a zaka ga ko ba ma sallar juma'a ba ko da sallolin farilla ne ba kowa ne Allah yake bashi karfin zuciya ya fita yaje ya sallah ba wannan wani zance ne daban akan yaya uh, shari'a take kallon wasanni irin waɗannan da kallace kallacen su to idan muka ce kamar da malamin magana uh, muna so tsokaci ne akan abubuwan da suke mafi yawan kurakurai waɗanda suke bayyana a cikin al'amuran sallar juma'a hmm. kamar yadda kowa ya sani yan uwa masu saurari sallah ita ce ibada mafi muhimmanci da bawa yake yi a wannan rayuwa hmm. al'imamu tabaran ya da wani hadisi wanda hadisi ne tabbatacce hmm. a cikin al kabir wanda kamar da shekul albani yake faɗa a cikin muqaddimar littafin shi na sala wannan hadisi shine dalilin rubuta littafin sifatu sala manzo yake cewa sallallahu alaihi wasallama mutum yakan yi sallah ya tashi ba yi da lada sai ɗaya bisa goma mm. wani ɗaya bisa ashirin wani ɗaya bisa talatin mm. haka dai haka dai wani kuma zai tashi ma ba yi da komai duka wannan yana faruwa ne sakamakon gwargwadon yadda ya kamanta sallar shi da irin ta manzo sallallahu alaihi mm. wannan bisa wannan yawan kamantawar yawan ladan shi da karbata gwargwadon karantawarsa da yin kama da irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi gwargwadon karancin dacewarsa sai a shekwa albani yake cewa sai lura cewa ah, mutanen da ake ganin su ma malamai ko ɗaliban ilimi kuma su harkar addini ba kowa ne ma ya sanya annabi yake ba ballantana kuma sauran jama'ar gari a sanadiyar haka ya littafin shi mai albarka sifatu sala ah, Allah ya gafarta mishi don kalla kamar sallar juma'a ta waye gari kamar a kasashen mu ta zama wani abu na al'ada zama kuma abu na addini idan aka daɗe ana yi aka daɗe ana yi ya zama kawai al'ada wato ya zama wani ɓangare na rayuwar mu mm. to ba kowa ne yake damuwa da sai ya koyi shi a ilimance ba mm. kowa yakan yi shi ne kawai yadda ya tashi ga ana to bayan tsawon lokaci sai a wayi gari abinda ake ya saba wa abinda shari'a ta ce a yi tunda mm. duk wani ya zo ya ce kaza da ake ba daidai bane sai zama mafitina kamar da ibn mas'udin yake cewa da aka tambaye shi tashin alkiyama yake cewa idan sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna idan mutum ya zo ya ce kaza bid'a ne a cika ce ya soki sunna idan mutum ya zo ce kaza sunna ne a ce ya kawo bid'a cikin hmm. to lokaci irin wannan kujera ke yana hmm. Allah ya samu cika da iman eh to zaka ga akwai abubuwa da suke faruwa da yawa kurakurai ne wasu mun sani wasu ba mu sani hmm. ba yau da gobe wasu ko da mun sani mun saba da su ba za mu damu da su ba dan ɗabi'a ɗan adam shine duk abin da bai saba gani ba shine ke su amma abin da ya saba gani ko nauyinsa nauyinsa zai iya ɗaukarsa Ah, da haka muka ce kaza kuskure ne a cikin wannan tattaunawa muna nufin abin da ya saba wa shari'a mm. ya saba wa sunna ba ma nufin inda ba mun faɗi ƙarara ba ma nufin ya ɓata sallah mm, sai dai ya rage mata falala mm. don kada wani mai saurare ya je ce mun ce duk sallah ba ta yi ba a'a za mu faɗi dai abin da ya saba wa shari'a abin da ya saba wa tanadin shari'a ah, amma ba dole ya zama ya ɓata sallah ba idan ko ya bata sallah Allah ya sanar shi mai bata sallah hmm. to za mu ambaci cewa kaza kam yana bata sallah wallahu a'lam na'am ah, idan muka lura daga cikin kurakurai da mutane suke a ranar juma'a shine akwai abubuwan da suke sunnoni ne hmm. na ita kanta ranar juma'a mutane suna wasa da su hmm. kamar yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi a ranar juma'a a duk lokacin da ka tuna kamar ah, wanka na ibada tun gari ya waye kamar abin nan yanke farce ba sai za ka juma'a ba eh, mm. har waɗanda juma'a ta faɗa kansu ana so su yi wannan wankan kamar mata da yara da makamantansu to a za su ga wasu wuraren an ce wata sali hadis salati shi wankan eh. ya sadar inda ka yi kawai ka kama hanya to gaskiya ban san hadisin da ya zo da shi a haka ba eh wani a cikin littattafan mu ne na gida na na sani eh, wani daga <laughs> Allah ya wata mata. Wato mata kuma har mata da yara duka ana so su yi wanka su ci gayu. saboda juma'a saboda juma'a saboda idi ne na mako ga musulmai kaga wannan ma yana da shagon da muke wasa da shi haka kuma a rashin yin sammako zuwa juma'a ina nufin sammako ana wato fita da wuri wanda wani na ya daga cikin kurakuran da kusan kowa na fadawa cikin su eh, inda ba kai ne liman ko ladani ko kuma yawanci zaka ga sai dattawa waɗanda sun riga sun haƙura da rayuwa eh, sun yi ritaya eh, amma mu matasa da muke ganin muna da hidimomi kowa har ka shekau zai ta yi ba wanda yake damuwa da tafi sallar sai ya ji ana kira wannan babban kuskure ne muna ta wace wa kanmu lada mai yawa Allah ya samu gyara na ta daga cikin sunnonin ranar juma'a shine fita da wuri amma a ce tun kamar karfe tara ko goma ko sha ɗaya kafin rana ta raba ta zama kana masallaci mm. ka ji kusa da liman ka zauna ka yi nafila ka ci gaba da zikiri da ambaton Allah da tasbihi sannan daga cikin abubuwa akwai karatun sutul kafi hmm. wanda ya tabbata ne a aikin wasu sahabbai hmm. hadisan da suka bayyana shi a matsayin marfu'i akwai maganganu da yawa akan su a malamai hmm. amma ya tabbata daga aikin wasu sahabbai irin su ko zai fito dan yaman wallahu alam to shi ya can masallacin ga ko gida eh abin da yafi dacewa shine a yi a gida da zaran gari ya waye sai mutum ya karanta wannan sura kuma ko ba ranar juma'a ba ana karanta ta kusan kowace rana sura ce mai muhimmanci da falala ah, hakanan ah, rashin yin gayu mutum ko da yayi wanka to ana so ya saka kaya masu kyau kaya na fita kunya kaya na mutunci haka kuma bayan ya ci kwalliya ana so ya sanya turare ranar juma'a eh mm. sannan a idan liman ya zo ya hau mumbai to ba a magana kamar da ƙwar'ani ya ambata mm. cewa a bar kasuwanci a tafi ga ambatan Allah mm. wanda diye magana kamar da hadisin bukhari ya nuna manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya yi laga wato ya bata sallarsa hatta ma idan wani ya magana ba kyau ka ce mashi yi shuru mm. domin garin ce mashi yi shuru nan kai ma ka yi magana mm, hatta batun idan mai hudu ba ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama mm. shin ko za a taya shi salatin nan ko ba za a taya shi ba wannan ma sai da malamai suka yi hilafa a ciki wasu suna ganin a tafi akan asalin shuru kawai cewa wurin ba wurin amsa salati ba ne har addu'a sai in ya nemi cewa in na addu'a ku ce amin amma duk wannan muhalli ne na saɓani wasu na ganin a'a saboda tsoratar wanda manzo Allah ya akan salati lalle in amma ba sunan shi ne salati in ba haka ba an taɓe to za a yi salati ha a wajen wasu kuma suka ce a'a a yi istisna'in wurare irin waɗannan cewa ban da su wallahu alam wannan san wato matakai da malamai suka kai ƙoƙarin tantance mm. ya kamata a yi magana ko bai kamata a yi ba in har za a yi wace iri za a yi maganganun da malamai kai da suke ganin za a yi shine idan liman ya maka magana kamar ya tambaye ka ko ya nemi wata fa'ida ko ƙarin haske a wurinka za ka iya bashi amsa ko in ya magana ta shafi ka za ka iya mayar masa kamar yadda an samu ɗaiɗewa yin haka din a wurin wasu daga cikin magabata sai kuma a wato takhaddar shi hmm. shine ban san me asalin sunan shi da Hausa ba ratsa mutane za a ce kenan hmm, wato mutum ya zo ya keta kafaɗa hmm. mutum ya zo ya ce sai ya tsallaka wani wuri da ya gani empty a wani sahucan gaba wanda zai bukatu zuwa ga dafa kafadin mutane ko ratsa su wannan babu kyau ko da dan neman sadaka ne ko irin yadda ake ratsawa yan agaji su dinga yawo da akwati suna ta bi sahu sahu ko masu bara suna neman sadaka da neman eh, za a gyara masallaci ko za a ciyar da marayu duk wannan ba daidai bane hmm. duk da su da suka yi a cikin masallatan mu har suka zama kamar abu wanda yake wato gama gari hmm. ba matsala tsakanin da Allah sun saba wa tsarin shari'ar musulunci game da sallar juma'a haka wasa da yatsa ko wasa da ƙasa mm. ko wasa da dadduma duk dai wani abu da zai shagaltar da kai daga sauraron asalin wa'azin da liman yake mm. to babu kyau akwai ta sallah da mutane suka kirkiro da suke cewa sunnatul juma'a alqabliya ita ma ta daga cikin bidiyoyi mm. uh, juma'a ba ta da sunna qabliya amma tana da uh, shi masallaci yana da tahiyatul masjid wanda duk sanda ka shiga cikin masallaci za ka yi amma a ce bayan kai ta yakin masjid sai kuma aka zo aka kira sallah sai kuma ka tashi ka sake wata nafila ta musamman to wannan bai tabbata ba a shari'a sannan kuma akwai sunna ta ba'adiyya ta juma'a da ta tabbata wacce ake so ka yi bayan ka fita masallaci ka koma cikinsa ko kuma in ka je gida ka yi wanda wannan ma galibin mutane suna wasa da ita ba a yin ta ba amma san da ita ba eh, sannan akwai maganganu har ila da mutane suka Eh, watakila zai ba mutane ma mahaƙi. Mm. game da kiran sallan wanka da ake cewa wanda asali eh, tarihi ya nuna cewa sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu mm. shine ya ga maslahar a dinga yin kiran sallan wanka da mu muke cewa mm. amma ba haka ake yin shi a zamanin shi da ake a waɗannan zamanin namu ba yawa shi yana da wani gida ne a kusa da kasuwar Madina sai lura mutane eh, barikanci da kasuwanci yarin da ya tunanin su hmm. idan gari waye za a yi ta harka kasuwa ba za a tuna cewa ya kamata a ta masallaci ba sai lokaci ya ƙure sai ya samu wani lada ne sai je hau kan tudun wannan gida na shi a kasuwa ba a masallacin ba hmm. kamar ce misali rana ta raba irin hmm. sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu kafin lokacin da za ta da sallah sai ya ji sai ya kwalla kiran sallah kamar yana tunawa mutane ne cewa lokacin sallah ya kusa sai a yi ta kama rufa rumfuna ana tafiya masallaci da kaga idan aka zo ba a kiran sallah a masallaci sai liman din ya shigo wancan a can wani waje ake shi kamar yanzu makaddara kawai yanda ake a rediyo a ce lokacin sallah kaza yayi mm, mm. kaga ya bambanta da kiran sallah da ake yi a nan masallaci to wani sarki daga cikin sarakunan Bani Umayya Marwan ibn al-Hakam mm. ko ko shi ko wani sa ko Abdulmalik dan Marwan sune suka zo kawai rana tsaka suka ɗauko wancan kiran sallah da ake yi da kasuwa suka dawo da shi bakin masallaci hmm. na bakin masallaci kuma wanda ake yi asali da aka sani suka shigar da shi cikin masallaci gaban lima hmm. eh, kuma sahabbai da suka saura a lokacin da tabi'ai sun musu inkari amma sarakuna ne suke da mulki suke da hukunci hmm. babu wanda ya iya da su a hankali kuma shi har yawa ya gari ya zama wato kiran sallah sananne da ake yanzu kenan malam kana son ka gaya mana wannan masu kiran sallan kasuwa ya kamata a je a ci gaba yawwa idan har akwai bukata eh. sai a je a yi a wani waje ko a kai shi gidajen rediyo a sauran kamfan sadarwa a sanar da mutane amma ba a masallaci ba a masallaci kiran sallah ɗaya ne a kiran sallah ɗaya ne wanda za a yi bayan liman ya zauna akan mambari wannan shi ne abin ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wancan kuma da sayyidina Usman ya ijtihadin shi ne kuma ba kuskure bane kuma shi ya ba da damar cewa idan ana da bukata yanzu to sai a yi irin yadda yi ko wani abu kwatan kwatan yadda yi sannan kuma ba kowane masallaci ko kowane gari za a bukaci haka ba mm. ah, malaman masallacin ko zamanin ko wurin su ya kamata su tantance cewa akwai wannan bukata in akwai bukata sai a yi abin da ake ganin bukata ta sa a yi shi akwai kuma kinyin taitul masjid wanda zai zai idan liman ya fara hudu ba ba zai yi ba kamar yadda malikiya suka ce wani ma kuskure ko liman ya fara hudu ba idan ka zo ba kai taitul masjid ba za ka yi ta kafin ka zauna amma sai ka takaita ta kwarai da gaske to nan dakta akwai tambaya na'am an ce wanda annabi ya ce tashi ya sallah ya shiga cikin ƙwaryar masallaci to ya hukuncin wanda bai shiga ƙwaryar masallaci ba yau wato idan sahu ya kai inda kake shi ma ya zama hukuncin shi ɗaya ƙwaryar masallaci duk inda mutum yake a matsayin haraba ko hakan titi in dai safu ya kai inda kake hmm. to ya zama hukuncin shi ɗaya da hukuncin masallacin wannan shine magana mafi inganci da malamai suka yi sannan kar na manta daga cikin muhimman kurakurai da mutane suke hmm. waɗanda ma za su iya sa ya zama juma'ar da kai ba ta karɓi ba wato baka samu juma'a ba shine mutane su ki da sahu da al'umma saboda neman inuwa ko su zauna kusa da wuraren sana'a su ko hmm. ababen hawan su sai su je wani wuri su waye tsallaka titi ko su tsallaka wata rumfa ko wani abin nan su sallah ba tare da sahu ya sanar da su da asalin al'ummar masallacin ba duk wanda ya ka gaskiya bai da sallah wannan shine magana da ko a cikin ta malikiya zaka same ta mm. bayi da sallah wanda bai sanar da sahu ba mm. to in wannan lura ya sa dole sai a raba titin misali tunda yanzu ba a sallah akan galiban titina yau to idan ya zama larura ce ba yadda aka iya shi kenan amma kawai don ganin waɗanyi mm. za ga ga fili can da yawa a tsallake eh, saboda neman inuwa wani mm. kuma zai so ya nisa da abun hawansa mm, ko shagonsa ko kuma wani kawai lalaci ne ma za ga inda yake ma ba ma inuwa ba ce eh, <laughs> shi dai eh, kawai ya kawai yawwa bai so ya shiga cikin cunkoso sai kuma akwai waɗannan tusa daga cikin kurakuran da ake samu kafin ko kuma a lokacin da mutane suke zuwa sallar juma'a ta ɓangaren masu shugabancin wannan ibada mm. kamar su limamai kenan da ladani akwai kurakuran da suke faruwa gare su suma mm. waɗanda ya kamata mai tsokaci zuwa gare su abu na kuskure mafi farko da kusan al'umma duka sun yi tarayya akan shi shine yawaita masalatan juma'a barkatai wannan gaskiya saboda Allah ya saba wa abin da shari'a take so ai ko ina a ce kowane anguwa a cikin anguwa guda ma sai ka samu masallatai nawa yanzu kamar nan da muke gaskiya dai a wutsin nan a Zaria hmm. daga nan inda muke duk inda kawai ga masallatan juma'a ne hmm. za ka iya samun watakila daga nan zuwa kofar doka ko zuwa agoro ko zuwa cikin tukur-tukur za ka samu masallatai wajen shida bakwai na juma'a wanda dukkan mu na mamutu al'umma ko a da masallaci ɗaya ya ishe mu ba ta da Allah wannan ya saba wa asalin abin da shari'a take so eh, dole ne mu faɗa ko da ya saba wa abin da mu ma muke mm. dole ne mu faɗi cewa kuskure eh, yana daga yana daga cikin abin da kuma ya riga ya zama gama gari ba da ka iya da mutane ba aka ce mutane sun yawaita to idan mutane sun yawaita mm. ya kamata da ya zama akwai hukuma a hukumance ta kamata da mataki akan wannan mm. ah, kamar a ce da a ce a shi kasar tana ba da muhimmanci ga addini ya kamata a ce akwai wani bangare ko ministry ko wata hukuma da ke kula da regulating harka addini wanda ita ne za ta hukunta sakamakon fatawan malamai ko wata majalisa ta masana su hukunta cewa to daga nan ya kamata a ƙara yin wani masallaci kamar yadda misali in ka ne kwatance da da masu harkar famasi eh, akwai in aka ce akwai famasi a nan masu sport ka ba mm. akwai ka'idar tsawon distance mita da za a bayar eh. kafin a halatta yin wani a gaba in bai kai ba hukumar da take ba da lasisin kafa famasi ba ta yadda yi haka haka makarantu hmm. a da da ake bin ka'ida yau akwai doka da oda hmm. haka yanzu kana so ka kafa makaranta kamar jami'a akwai fadin kasa da sai ka mallaka hmm. kafin hukumar NC ta baka damar kafa jami'a amma musulunci shi bai da wani eh, wato mai kula da shi mm. kowa irin wanda ya ga dama kawai mm. da haka kowa ya ga dama yanzu sai ya canza masallaci shi kawai zuwa juma'a akwai bukata ko babu tun ana yin na wanda yake tsakanin suwana da suwana ba irin sa daya a kidance ba ko a tunani hai zama a kidan ma da tunanin ma iri daya ba kuma salatin daban daban an yi kurkusa wannan duk gaskiya ba ba daidai ba daidai bane wannan ya saba wa shari'a ya saba asalin abin da shari'a take so ai wallahu alam muna fata Allah ya kawo mana canji a kasan mu wanda ya shafi addini ta yadda za a canza ire-iren waɗanda abubuwa kuma za sa ido eh, wajen kuma sa ido eh, don wannan yana daga cikin kuma alamun tashin alkiyama hmm. Allah ya tsaya abin da ran ce kenan ko ne gurgurbin tashin kiyama gaskiya ne hadisi sun tabbatar da cewa yana daga cikin haka yawaita masallatai da karancin kuma raya su da abin da ya kamata a raya su ba sannan akwai daga cikin kurakurai kuma da suke gama gari a masallatan juma'a mu akwai kuntata lokacin sallah ta da zai zama a kusan lokaci guda ɗaya ko ina ake yin bayan lokacin tana da faɗi lokacin ta na asali shine lokacin sallah azhar sannan kuma ya halasta a yi ta kafin lokacin sallah azhar shine cikin hantsi to a lokacin sallah azhar din ma ya kamata a ce tunda masatan sun yawa ya kamata mu san yadda za su yi mana amfani sai yawan ya zama na banza abin da ke nufi da yawan ya zama na banza shine in ka rasa sallar juma'a wuri daya to kusan ka rasa a ko'ina hmm. da wuya in ka hau abin hawan ka tafi kafin minti sha biyar ka samu a waje hmm. kusan kowa a daidai karfe ɗaya yake yi ko zuwa da kwata da rabi da an gama hmm. to wannan ma yana daga cikin wasu abubuwa da ban san yadda za a yi tunda ba masallatan ba sa karkashin wata hukuma kwaya ɗaya ko wani zaure kwaya ɗaya da yake idarar su yake hmm. gudanar da su balantana a ba da shawara ko a tsara cewa to in mun in suwana sun yi karfe daya suwana su bari sai daya da rabi suwana su bari sai karfe biyu suwana su yi karfe tara suwana su yi sha daya ta da za a zama al'umma suna da wato yanayi da kowa zai dace da abin da yake watakila da an yi haka sai zama satan sun mana amfani yawan nasu ko da asali ba shi ne abin da ake so ba amma dai sun mana amfani har zuwa har zuwa ga wannan kuma idan ma kalli su kamar limamai daga cikin kurakuran da ake samu game da limamai hmm. na farko tukunna ya kamata mu san mutumin da zai limanci sallar juma'a ya kamata ya zama na farko yana da ilimin da ake bukata na sallar hmm. shine zama yana da aƙida mai kyau hmm. ta addini kai je ya sa mutane a wata muguwa aƙida hmm. ya zama kuma yana da masaniya akan shari'a ilmomanta da ka'idojinta da fiƙihunta ya zama kuma yana da sauran ilmomin da ake bukata wanda mutum zai jagoranci yadda ake gudanar da al'umma haƙurin bibiyar su sanin inda rayuwar ta sa gaba sanin me zai amfane su da makamantansu hmm. dole ne zama yana da kwarewa a harshen larabci hmm. don gabatar da huduba wadda take karɓaɓɓiya a misali zanen shari'a hmm. sannan zama kuma mutum ne mai fasahar magana wanda zai iya dan magana kankanuwa ta ja hankalin mutane ya zama kuma gwargwadon hali a cikin al'ummar sa mutumin kirki ana ana masa kallon alheri kuma masturi ne wanda Allah ya rufa asirin laifukan da yake dan babu wani mutum da bai da laifi amma ya zama ba mai mujahara ne da laifi ba mm. ta yadda zai iya zama abin koyi ga al'umma mm. ko a rika aibata shi da laifukan da aka san yana yi wannan sa daga cikin da ake bukata ya zama yana da gwargwadon abin da ake bukata na irin wannan siffofi mm. so baya ga haka sai ya lura da wasu abubuwa na farko cewa hudu ba da ake yi wa'azi don haka sabai suka ce manzo yana musu tunasarwa ne da hudu ba mm. da aka ba wai lacca ce dogon jari ba mm. shi sa cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa da gaskin alamar cewa liman yana da kan gado yana da fiqhu shine hudu ba shi ta zama gajera sallar shi ta zama mai tsawo wato idan an kwatanta tsayin hudu ba da tsayin sallar ya zama sallar ta fi hudu ga tsawo mm. idan ka lura da yawa ala za ta mara da ba sa yin wannan wasu yawa za a zo a yi lacca ne wani sai ya kusa awa guda sai kun yi bacci wasu ma su tusa wasu ma su mai suka zo yi mm. sannan kuma ya zo ya sallah a cikin nan mm. wannan wato wannan yana nuni zuwa gabe da cikin manzo Allah ne fada sallallahu alaihi wasallam ya ah. ka ya kamata limamai su canza a cikin a cikin hadisin muslim ne manzo Allah cewa inna tula salatin rajuli وإسر خطبته تدل على فقهه ولفظ مكمن haka sannan a wajen karatun sallah din manzala sallallahu yana dimantan karanta ko dai suratul juma'a a raka'a farko da suratul munafiqun a raka'a ta biyu ko kuma suratul sabbihisma rabbikal a'la a raka a farko da sotul gashiya a raka a tudu yana dimantan karanta waɗannan surori sannan ana ƙwallar rana a iya ɗan kasartawa misali yawwa idan akwai rana babu laifi a ragi mm-hmm. babu laifi a karanta abin da bai kai haka ba mm-hmm. amma daga cikin wani abu da limamai suke wanda shi ma kuskure shine karanta wani ɓangare na wata sura mutum kawai yanko kan izu ko wani kan shafi ko wata kissa ko musamman wai sai ya yanko mu na saba da hudu ba mm. wannan wani bid'a ce kawai limamai suka kike ta baya cikin sunan manzo su sallallahu alaihi kamar wani abin birgewa ne abin da ya hudu ba a kai to sai ya yanko wani abu ko kuma su juma'a din da munafiqun sai ya yanko kawai ya allazina amanu idza nudiya da wancan kuma ya allazina amanu uh, uh, uh, ne ƙarshen munafiku ya rizina amalu rikun zafi an zikirin sai ya yanko waɗannan ayoyin ƙarshe kawai ya bar sura to wannan ma ya saba wa sunna hmm. kuma da aka ce tsawon sallah da gajeren hudu ba tsawon idan an kwatanta su ba wai doguwar sallah ba hmm. sallah ta zama an kwatanta da hudu ba ta fi hudu ba tsawo ah, sahabbai kamar Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya tabbata cewa yana yawan karanta suratu Yusuf a sallar shi ta Juma'a yakan sauke ta ita ma ita ma haka suratul banda Yusuf suratul Qasas yakan karanta ta wani abu da kusan a ce yana daga cikin sanoni da aka manta da su shine yin yin hudu ba da suratul Qaf hmm. manzo Allah sai sallama yakan yi hudu ba so to kafa ita kawai yake hawa ya karanta saboda abin da ke cikin ta na wa'azi da labarin lahira da tsoratarwa mm. ko ita ko wata sura makamancin ta ko wani bangare na wata sura mm. ah, wanda kusan gaskiya saboda Allah ni dai a iya sani na ah, ban san masallacin da ake yawan yin wannan ba zan ce babu ba amma inda dai mu muke yin sallah yawanci a unguwanninmu mm. to da wuya ah, ka tarar da irin wannan yana faruwa haka saja'i mutum ya ce zai hudu ba sai ya dinga yin wani salo na musamman mm. musamman ya zama salan na zancen da karfin tsiya yake shi yana takallufi yana cewa kowace jumla sai ya gama ta da harafi irin na baya ko irin wanda zai biyo baya mm. da kuma yin hudu ba akan maudu'ai waɗanda ba su da alaka da addini ko gyaran rayuwa al'umma mm. wani taɗi kawai wani eh, raddi ko habaici ko zagi ko hmm. aibato komai da mumbari ya zama wata harka ta neman siyasa ko kokarin samun shiga a gun wasu shugabanni da makamantan abinda ake so na ko aibanta su abinda ake so ya zama wurin wa'azi ne gyara mutane tauhidin su rayuwar su ibadar su da Allah yadda za su yi tarbiyyar 'ya'yansu yadda za su yi zamantakewa da makwabtansu abin ke da alaƙa da zamantakewa aure kasuwancin su da sauransu abin zai gyara musu rayuwa ya kusantar da su zuwa ga Allah ya tabbata a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in ya shigo masallaci da zarar ya zauna a mumbari yana farawa da yamma al'ummar da ke wurin sallama wanda wannan ma ina ganin ya kamata limamai su kula da shi ba abu ne da ya kamata ya wasa da shi wasu na ce ta manzo Allah sallallahu alaihi a wajen hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallama yakan fara dukkanin hudubinsa ne da wannan hudu da ake cewa hulbatul haja wanda wannan ma ya kamata limamai su su dinga amfani da ita ita ce manzo Allah yake yi kuma yake koyar da sahabbai sa suke cewa yana koya musu ta irin yadda yake koya musu sura daga cikin alkur'ani yana karanta musu su karanta ya su karanta ya ji kamar yadda malamin qur'ani ke laƙanawa wa ɗaliban shi alkur'ani haka e, e, ake ake wa sahabbai irin wannan kurbatul haja baya ga haka akila ne sauraro zai so ko farkon eh to ita ce wannan innal hamdalillah kaza kaza kaza har zuwa karshen ta ah, akwai wasu ah, abubuwa da suka zama kaman wani wato al'ada ta musamman ga karshen hudu ba shine kamar amfani da aya inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan mm. wa ita'i til qurba har zuwa karshen ta wanda wasu ke ganin kamar dole sai an cikin hudu ba da ita mm. ba dole bane shi ma sai in munasaba ta kama mm. an samu wata munasaba ne a zamanin sarki Umar dan Abdul Aziz rahmatullahi alaihi wanda ya biyo bayan wasu sarakuna na Banu Umayya wanda suka kawo wata muguwa al'ada ta aibata ahlul baiti saboda sabanin siyasa shi kuma da ya hau da yazo daidai wajen da ake wannan irin muguwar magana sai ya ara shi da wannan aya mm. cewa Allah yana umarni ne da adalci da kyautayi da kaza da kaza da kaza wato Allah bai umarni da zagi da cin mutunci mm. sai wannan arashin ya canza zancen to sai mutane su suka mai da shi kamar wata sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi ko kuma ƙari cewa da cewa menene a dinga cewa uzkurullah al yuzkurukum mm. washkuruhu ala ni'amihi mm. yazidukum kaza kaza wa la billahi mm. akbar wallahu ya'lamu wannan ma a mai da shi a matsayin shine karshen hudu ba kullum ba daidai ba ana ƙare hudu ba ne da zance wanda biya zo daidai ya dace da yanayinta amma a ɗauki wani abu wanda shari'a bata ce dole sai da shi ba kuma kullum ka dinga yin shi to da haka ake kirkiran abu wanda watakila wanda ya farko kamar yadda muka ji na Umar abu ne mai kyau Umar Abdul Aziz amma yau da gobe sai aka mai da shi wata sunna amaliya to sai ya canza kuma salo ya zama yawa ya zama bid'a ya zama kamar ana kallon shi a matsayin shari'a mm. akwai tattaunawa da malamai suka yi mai yawa akan hukuncin yin huɗuba da yaren da ba larabci ba kuma a kasashenmu da galibin mutane ba sa jin yarurrukan larabci isassu eh, za ka ga kowace al'umma akan yi musu hudu ba ko a fassara musu da irin yaren da ya fi shahara a wajen mm. hausa ko yarbanci ko nufanci ko killanci ko su mm. amma dai eh, akwai tattaunawa da yawa akai amma dai magana da aka tike akai shine ya halasta saboda shi wa'azi ne kuma manufarsa shine a abin eh, ba ba daidai bane a ce ka zo masallaci na yau wani dukkan mutane ba sa jin wani yare a ba sa jin larabci kuma a ce kwata-kwata ba a fassara musu mm. kuma ba daidai bane a ce bari kuma a daina da larabci gaba daya a ce kawai bari a dinga yi da hausa ko nufanci ko kuma a mai da fassara ta zama kamar ita ce asali mm. ba ita ce asali ba larabcin shine asali kamata ya ce dukkanin musulmai suna kokarin koyon larabci mm. domin yare ne wanda addinin musulunci ya ba shi muhimmanci Allah ya saka da Qur'ani shi za mm. a iya yin fassara hudu ba misali na iri ya zo fassaran hudu ba sai lim ya zo larabci shi kuma ito eh ya danganta ga bukata ne mm. amma abinda ake yi na fin hudu ba in shi kake shara alagar bayana sai bayan yi fari hudu ba su kuma sai hmm, a zo a yi sai ya zo ya fassara hudu ba yau hudu ba mu kaza kaza an ya gama kuma ya sauka eh. sai liman shi kuma kira sallah ya zo ya dasa shine ya ce ya danganta ga bukata idan bukata ta hukunta haka ana iya yi amma kai ya zama kullum wannan yin jawabi kafin liman shi ne kama abin da ake cewa fari hudu ba a fari hudu ba shi ma da inganta ba ita eh ai ka gama da littafin da ya baka sha'awa shine bai da suna ma da larabci eh, ni da iya dan karamin kokomo sani na hmm. ban san sunan shi da larabci ba sai kuri hudu ba eh. wanda wannan wani coinage ne wani hadakar turanci ne aka bayar dan ba shi suna malaman larabci za ku iya turanci shi na koflar kofin to ban san eh, inda aka samo shi ba shi ya zama ruwan dare ko kuma ana yi ana yi abin da ya kamata shi ne kowa ya masallaci ya zauna shiru ya ta tasbihin shi ko tilawarsa ko ya yi ma shiru har liman ya zo amma a ce ga wani wa'azi da za a yi kafin na liman kuma kullum sai an yi kuma akwai wanda yake da wannan mukamin ko akwai timetable na masu wannan eh, mukamin to gaskiya wannan shi ma wani sabon abu ne a cikin shari'a wallahu alam amma idan akwai bukata ana yi mm. sawa'un life za a yi shi wato za a yi ne kai tsaye ko kuma za a sanya kaset ne ko za a sanya wani murya ne mm. daga wani eh, wani device wato daga wani kaman waya ko makamanci haka eh. gwargwadon bukata idan akwai bukata ah, ba laifi liman ya yi din da ya yi da hausa din mm. ba duka ba ko wani bangare ko sauransu har ma aka samu cewa babu wanda yake jin yaren larabci kwata-kwata zai iya da yaren da suke ji amma kamar yadda imamu gazali yake faɗa a cikin yawon ulumuddin allah ya zafata mishi cewa idan musulmai ga wani ilimi wanda ba su iya ba kuma dukkaninsu ba su iya shi wake to suna cikin sabo gaba ɗayan sai sun je sun koyo shi daga za a ce za a wayi gari ga wani gari gaba ɗaya ba su iya larabci ba ko musulmai ne wajibi ne akan su je su koya mm. domin wani ilimi ne da musulmai suke bukata mm. wannan ba ma ilimin larabci ba duk wani ilimi da ka sani a duniya da musulmai ke da bukata ya zuwa gare shi sai aka wayi gari kuma ba su da shi kamar yadda muke cikin wannan halin haƙulaye mm. to muna cikin sabo gaba ɗaya mu da imamul gazali domin ya zama fardu kifaya wanda duka aka yi tarayya akan yin sawarwari da shi sakaci da shi to sai a fada cikin kuskure gaba da. Gaskiya kafin mu ci gaba. don na ga kamar akwai sauran a kuma ga lokaci gaskiya kamar mun masu da lokacin masu saurari ni kalloyi ne nake da shi nan kusan guda uku eh, wato za ku wani lokaci can ana juma'a can an gama hmm. juma'a can an gama juma'a ya matsayin kasuwanci da Allah ya ce a bar kasuwanci to kuma gashi ranar juma'a gashi can an ji an yi juma'a an sako ga kuma nan su yanzu ne aka so masallan ko ko yanzu aka kira ya mutum zai tsinci kanshi a ciki kuma ya hukuncin mata masu sai da kayayyaki a gidaje ranar juma'a an kira sallah eh. to na farko kaga abin da ya kai mu zuwa ga wannan matsayin shine yawaitar masallata shi ya jawo har tunanin to su wani sanyi yi su wani ba ba ya kenan mm. ah, kamar akwai matsaloli da dama da suke tasowa haka in ka lura yanayin rayuwar mu take kai mu zuwa ga wannan kamar misali mu dauki magana akan sahu za ka za a tarin jimu a masallatai akan ina ya kamata a fara sahu da me ya kawo haka saboda ba ma zuwa masallaci da wuri sabai zamanin su za su cika masallacin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka babu wani karatu akan ina ya kamata a fara sahu na gida dama ya cika to yanzu mu ma da muka samu kanmu masallatai suna da yawa kuma ana yin sallolin a wasu lokuta wasu riga wasu mabambanta sai a wayi gari ga shi dai ana yin juma'a wani waje amma ni kowa ne mu mun yi mm. da ka muna ganin mu babu laifi sai mu bude kasuwa mu ci gaba da yin kasuwancin mu kuma wanda za su zo su sayi kayayyaki a wurin wani lokacin ba dole za mu tantance cewa ko sun yi ko ba su yi ba da ka gaskiya saboda Allah abin da ya fi shine a gwada kasuwancin nan sai an gama duka sabolin mm. abin da ya fi dacewa kenan zai fi fita daga kunci mm. da shubha da kuma madauki ka'idar innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat wannan hadisi ne daga cikin hadisai na ka'idoji a shari'a na na ka'idojin yadda ake gina shari'a mun san abin da yake halas bayyananne mun san abin da yake haram bayyananne sannan akwai abubuwa da suke da shubha a tsakankani to wannan zai iya zama daga abubuwa masu shubha ana yin sallar juma'a to amma fa ni nayi an ce a daina kasuwanci in za a juma'a to ni na je to haka haka har za a zo wata rama ma ban je ba yi. Mm. kamar yadda customer ne zai sai kayan ba dole ya zama shi ya yi sallar ba kuma ta yi hayaniyar kasuwancin mu zai ja hankalin masu sallar mm. su ko mata da suke gida waɗanda dama juma'a ta fada a kansu mm. to suna da yancin su gaba da harkokinsu suna da yancin su gaba da harkokinsu su yi sallar su su gaba da kasuwanci yasa da wata sayayya da suke yi amma idan suna jiyo wa'azin da ake kamar idan lafika tana kawo musu sautin muryar liman yana yin hudu ba mm. abin da ya fi dacewa shine su saurara mm. so don sun saurara ba su amfana da wannan wa'azi ba za su ci gaba da yin hayaniya ana karanta yan alkur'ani ana karanta hadisai ana faɗan maganganu na addini ana faɗan tunatarwa su gaba da hayaniya da uzurin ai su ba za su yi sallah ba mm. wata wani lokaci za ka gama suna kusa da masallacin kamar a wurare da muke rayuwa kamar cikin jami'a sai ka ga kana jiyo lokaci kana jiyo hayaniyar wasu mutane daga kusa ko daga wani hostel ko daga wani department kuma alhalin ana sallah wannan ba daidai ne don ko da su sallah ta faɗi a kansu ta ga suna rabawa masu sallan hankali suna tashwishi gare su wallahu a'lam to dakta ina ganin ya zama wajibi in mutaka saboda sauran mintuna tara kacal ya rage a mai sauraro kana sauraron shirin majalisun malamai tare da dr kabir asgar wanda muka kasance da shi kusan minti arba'in a wannan zaure kuma ba a ce komi ba amma dai muna fatan da abin da aka ji allah amfana idan har da wani lokaci nan gaba za mu kira malam domin ya tsari ke bayani za ku same mu ta wannan layin da aka saba kira sufuri takwas sufuri uku tara hudu ɗaya uku bakwai bakwai biyu wasu ce yana kira da wuri bari yin ƙarin yin hankali mata sufuli takwas sufuli uku tara hudu daya uku bakwai bakwai biyu maza kuma sufuli tara sufuli tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar wa alaikum salam muna ta da wace? Mardiya ce.

ai ba mu gane tambayin ba kamar shawara ne ke eh, ba da koko to ga ya mutu shawarar yadda za su gane ba abin nan ɗin da ya kace ba <laughs> to ta ce ba abin nan ba asalamu alaikum wa alaikum salam kamar kai ne na karke a ba fa lokacin gaisuwa ba ne muna tare da na shirya ba assalamu alaikum ko muna tare to ne tambayin kamar mata gida sallar juma'a za ku za kan sallar na ganin wainan su ne dan abin da za mu alfa mawdu ya take cewa za a iya bin limamin da yankan canza wasali ba an ce wasali yana canza aya aya na canza sura sura na canza qur'ani ƙur'ani yana canza yakan kai ga in an yi haka yakan canza yakan kai ga kafirci shin wannan maganan ma akwai ta tuku na farko to wallahi wannan magana ni ma dai yanzu na taba jin ta gaskiya ba zan ce ba ina ganin akwai take nan ta faɗa amma dai ban san take ba a da wannan dai eh, wato a ja a juya eh. har a kai mutum ga kafirci gaskiya eh, to muna ganin kama akwai lahani alkhafi akwai yawwa kala daban da ba zai zama to cewa canza wasali kawai ya kai kafirci akwai alfatu alal imam dan ya canza wasali dama ana so ya zama wanda suke biye da shi ilimi ne wanda mm, na'am a wanda ba su gaza shi bane a shekaru da ilimi da gogewa mm. za su gyara mushi mm. kuma ba a gyara mushi ba wannan kuskuren bai bata sallar sai mm, wannan kuskure na wasali ko eh, wani abu eh, eh, sai kuma limami ya kasance mai daɗin murya shi ma yana cikin rukuni ne koko eh to idan ba rukuni bane amma an samu ya hakan ya fi. in an samu wanda ya fi daɗin murya kamar yadda suke cewa ya an zuba ɓalle ma. in sun daidaita a komai hmm. wannan ya ƙara wancan daɗin murya babu laifi a zaɓi wanda ya fi daɗin murya fiye da wanda bai fi ba hmm. babu laifi wannan insha Allah mun samu ƙarin halalaci na sai tambayan jirgin shirkan gida kila ma ya ji abin yake eh wanda yake mutane suna hayaniya ko su dage ba suna tafiya a san da ake hudu ba eh. gaskiya saboda Allah wani daga cikin mugayen ɗabi'u da mafi yawan matasa suka samu kansu a ciki hmm. idan aka zo masallaci kawai kowa sai rataye da dumasa da ya tsaya a gefe wasu masu ta ɗauke ɗauke hotuna ana ta labarai ba ruwansa da abin da ake sai an tada sallah kawai anan nan sai da dumo su gaskiya galibi waɗannan ba su da sallah saboda sun yi sun yi surutu ana hudu ba hmm. sun yi lagau kuskure ne babba musamman matasan mu suna suna faɗa cikin wannan kwalakwala Allah ya tsare mana hmm. su Allah kuma ya sa mu gyara gaba daya hmm. ba daidai bane kowa ya bi masallaci ya samu ya ja sahu ya hada sahu ya zauna ya jira yan za zaka jira farlaci mai girma karka bata ayyukanka a kawai saboda gayu da abin da na samu lokacin sai ina ta nazari cewa ko dai mutane ba sa gane cewa akwai maganar lahira ne a gabanmu saboda za ta gare karatun nan ana yi kuma da yawa matasan nan ba zuwa karatun nan suke yi da nan wannan wasu abubuwa ne wanda gaskiyar magana akwai hasara a ciki mai karfi wanda za ka ga matashi dai kamar a ce shiga aljanna amma kuma sai ka ga al'amuran duk da zai kai shi aljannan nisantance yake yi sai aka sansa zahirin magana wannan ba musulmin ma baya yi inda an san hannun da yake ciki eh. to sai so maman kausar ko na'am da take cewa shin su mata da suke gida sai an sauko sallar juma'a ne za su yi mm. sallah a'a ba sai an sauko ba da zaran rana ta yi zawali lokacin azahar ya yi idan dai mutum yana da uzurin da zai juma'a ba wasu mata din mm. kamar matafi kamar mara lafiya da ba zai iya fita ba Ta yi halatta ya sallar shi ba sai an sauko daga sallar juma'a ba wannan wanda ya rasa juma'a shi ne ba zai iya yi wanda ta hau kan shi mm. amma sai da ya rasa kaga shi dole dama an sako kenan shi sa ya rasa mm, amma wanda ba ta hau kan shi ba sai in sallar shi da zarar rana ta yi zawali ya ci gaba da harkokin shi wallahu ta'ala a'lam to dakta Allah ya da alkhairi da sa zani mizani ya shirya zuriya wannan kawai da kai sabi da ba da gudunmuwa Allah